بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مراتك اللي تاهن فتح الجواد أسكري شاهد الذي هدود أربعين دا أكو الذي هدود أربعين دا أكو كما مناتك كتاب المواعيد muna inda makwana inda malam ya ce wa arba'atun wa ishiruna ko? lisa mani ma'asu rufe an kasa 24 domin neman sulusi domin neman sumuni tare da sulusi sumuni tare da sudusi ina misali kaza wajatin wa ummin wabnin ina ko kamar inda mai mutuwa ya mutu yabban mata ta yi yabba uwa ta yabba ɗanai to an raba 24 magana ne ka ne

mu gurgusa can zan ba baya zamu yi ba wa isna ashara li rubu'in ma'a sudusin ko an kasa goma sha biyu saboda neman rubu'i tare da sudusi ina misali ka zaujin wajaddatin wabli kamar inda mata ta mutu tabban mijinta tabbar kakata tabbar ɗanta inda mata ta mutu tabban mijinta tabbar kakata tabbar ɗanta to an raba goma sha biyu domin ita uwa shi miji yana neman wato rubu'i saboda samun far'i da kaka tana neman sudusi domin akwai da sudusi sudusi ɗaya cikin shidda don haka yan haka sace a biyu sai a ba miji uku cikin sha biyu saura nawa sai a ba kaka biyu cikin sha biyu saura nawa to sai ɗaya kwashe asibina au ma'a fulufin ko kuma ana neman rubu'i da sulufi kaza wajatin kamar inda miji ya ban mata wa ummin ya ba uwa ce wa amma ya ba kanan ubanai to shi ma za a kasa goma sha biyu in aka kasa goma sha biyu sai a ba mata uku su a rubu'inta domin babu fari babu ɗa sai a ba uwa sulufi hudu kenan sai a sulufinta domin babu fari saura nawa cikin sha biyu eh to an ya kwashe asibina wata ulu ila talatata ashara na san karatun ga shi an yi aulin sha biyu zuwa sha uku an yi aure sha biyu zuwa sha uku ka zaujatin wa ne wa akhin li ummin kamar inda miji ya mutu ya ban mata ta yabba shaqiqai ne guda biyu dan uwa ne li ummi sunan za a yi aure da ɗaya domin mata tana son rubi don babu ɗa da ne suna son sulsani akun da ummi yana son sudusi to yan an ka buga sha biyu an ka ba mata uku an ka ba shaƙiƙatai na takwas saura nawa to don haka an ka yi auli an haƙa guda sun kama sha uku sai a ba akun da ummin zu wa ila hamsata ashar tazidu akhal li ummin kun tuno ko an yi aure zuwa ga goma sha biyar inda ɗan uwa ummi ya kawo ɗan uwa ummi ya kawo inda yan an kasa sha biyu an ka ba mata uku an ka ba shi ƙiƙashe na takwas an ka ba akwai la'ummin biyu ba ta ƙare ba an biyo guda to shi ma an ga akwai li'ummin da ya zo shi ma yana son biyu don yanzu suna son sulusi don su yi ta'adudi saboda haka sai a yi aulita kai sha biyar a ba mata uku a ba shi na takwas a ba a kawainin a ba su hudu nau kenan eh ta ƙare wa ila sab'ata ashara tazidu jaddatan an yi aure zuwa goma sha bakwai ita isna ashara inda kaka ta ƙawo ya mutu ya ban mata ta ya ba shaƙiƙa ta ni ya ba akawairin lil'ummi ya ba kaka su bisa ga wancan kaso an ka ba mata uku an ka ba shaƙiƙa ta ni takwas an ka ba akawairin lil'ummi hudu ko ba haka ba to kaka da ta ƙawo ita kuma sai a ƙara biyu cikin sha da ya an ƙara bino kenan to zuwa ba kaka wa arba'atun wa ishiru da da masu dusin an kasa ashirin da hudu domin neman kumuni tare da sudusi ina misali kaza wajatin wa ummin wabne mai mutuwa ya mutu ya ban mata ta ya ba uwa ta ya ba ɗanai to dukiya asalin ta 23 kuma nan taka inganta yana ka buga 24 sai a ba mata sai uku muna tare da kuwa sai a ba uwa ta yi hudu suke shirin saura dawa eh? ba sha bakwai ba kwaɗi maza to su ba a ba da asibina au ma'a saini ko kuma tare da sulsani karawajatin wamnataini wa asibin kamar inda mai mutuwa ya mutu ya ban mata ta ya baɗiya ne guda biyu mata ya ba asibi ne sai a buga 24 sai a ba mata ta uku sai a ba 'ya'ya ne mata sha shidda saura nawa asibi kwashe wata ulu ila sab'ati wa 20 an yi aurin 24 zuwa ga 27 ina misali kaba ga tim kamar inda mutu ya mutu ya ban mata ce wa abawai ne ya uwa sai da uba ne wa mana ta ne ya baɗi a biyu mata wa bari ya bariyatu wannan ita ake ce min bariya au bakila ko a ce mata bakila ko min bariya ko bakila duk ana mata wannan suna muna tare an buga 24 da an ka buga 24 sai an ka ce to nawa za a ba mata an ka ce ku saurara an ka ce to abinda dai an nan mata tana son uku don an kasa 24 ko to da an kasa 24 sai an ka bu an ka ba ɗiya na mata wato tun da kasan an ce ya ba ya ba ina zuwa ya ba uwa sai ya ba uba ne ko wasu ya bari ba to uwa da uba kowanne daga cikin su yana son su to cikin 24 ka hisu wannan sudusaini sudusaini sudusaini ba eh madalla hurhubu ba kowa to an ka ba takwas to su ku wamna ta yi suwa min su to in ishirin da 24 saura ne da aka to ina aka rabon gado a ce hana mace sai an kawo mace sai an kai auni da uku an kara uku sai zan 27 suna an ka ba mata ita an min bariya ko ko bakila lo an ce sai na ali yana hudu an ka zo an ka tambaye sai ce sa rasu mun ha tis a ah, yana hudu ba sai wuce eh, sai da yi hudu ba eh. wala ya sami usumunin wa rubu'un wala fulufun wasu wadda masu ayyata mai adadin zukurin asabati sai da rajata au adadin inafin wa bi'in zukurihim ko ina shamala ala fardi wa min makarajihi au ala fardaini nazarta fa baya na. to kai mata bayanta ka sulusin wa rubu'in darabta ahadu ma fil akhiri mutai, wala ya san usmuna rubun nan zafana har abada ku ba su haduwa sumuni da rubu ya ba su haduwa gado ta don yan gumi to mata za a ba in kai an ce a ba da rubu'i ko da ita mata za a ba ko miji to don su ko bai gado sai guda mutu ko wanda gado ne mai mutu ba an yi yamma. Hmm?